أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تبيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna goma ga watan jumada ula ko tara ga wata wanda shine wata na ɗaya a cikin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da daidai da 16 ga watan ɗaya shekara 2018 ko 19 a wannan masallaci na Abubakar Siddiq inda muke gabatar da darasi cikin littafin alba'unan nawawiya na al'imamin nawawi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya sa ya huta a cikin jerin karatuttukan da muka faro kwanan nan mun yi kaso na ɗaya a cikin suratul kafi fitinar addini da yadda za a gudu daga gare ta jiya mun yi na biyu fitnatul mali fitina ta dukiya da yadda za a gudu daga gare ta yau shine na uku gobe za mu yi na hudu ranar lahadi za mu yi na biyar kafin mu shiga karatu zan yi magana a farko kuma zan yi magana a ƙarshe a nan masallacin ana zuwa a yi sace-sace an zo an sace janareto har su biyu sannan su da za a yi karatu an zo an sace to muna roƙon Wa'inda suke zuwa su ɗauki kayan nan na masallaci in za su shiryu Allah ka shirye su idan ba za su shiri wato, muna roƙon Allah ya nuna ayarsa a kansu duk abin da suka sa gaba a rayuwa za su yi kada Allah ya sa su yi nasara in ba za su shiri ba Allah ya wulakanta su Allah ya tozarta su Allah ya kunyata su wannan shine maganar da ne a kwanakin nan a karatun da ne a sakkwato mai takin in ahsantum ahsantum li anfusikum in mutane sun kyauta sun kyauta ma idan suka saba yanzu nan masallacin kirista ne zai zo daga waje arne ne zai shigo isata ko musulmi ne zai zo isata shi yasa annabi yake cewa la yasriqu sariqu mai sata ba zai sata ba lokacin da zai sata yana da imani ba zai taba yiwa ba sannan laifi yana bambanta dangane da girman inda aka yi laifin wanda ya saci kaya a kasuwa laifinsa a wajen Allah ba ɗi ba ne da wanda ya zo ya ɗauki kayan Allah a masallaci to a irin wannan lalacewar da muke ciki a yanzu ta yadda kayan masallaci ma zuwa ake a ɗauka amma mutane kullum ba su da aiki sai zage shugabanni laifin shugabanni ne shugabanni sun lalace bayan su suka lalace sannan Allah ya samun musu da shugabanni daidai su amma kullum mutane ba sa ganin kansu a matsayin lalatattu sai kullum shugabannin su suke gani a matsayin shugabanni shi yasa inda masu karantarwa za su rakkaza wajen gyara ɗabi'un mutane ko Allah zai taimaka shugabannin su gyara da yafi akan wayannan rigingimin da ake amma na rantsi da Allah hikiman Allah ba za ta iya karɓa ba a wannan doron ƙasar a ce mu lalace mu zama marasa gaskiya marasa tarbiyya marasa cika alƙawari sannan mutane suna sa ran wai su samu shugabanni irin abubakar da umar a wannan zamanin wallahi hikiman Allah ba za ta iya karɓar wannan ba nan ku yadda muka je din nan duk wani abu muhimmi da za ka bari a masallaci da za mu dawo sai da aka yi wa juna wasiya aka ce to jama'a aya hankali mutum fa ya tana inda ya dawo saboda za ka bar abu muhimmi a masallaci ka bar waya ka sa ta a caji ka tafi ka manta ka dawo ko ka samu wayar ko ka samu surutun masallaci da Allah ba goya bai ce maka wayar nan ya gani an ajiye ma ga ta nan dauke kayan ba za ka ajiye takalmi ba ka zo ka samu an dauke shi yasa lokacin da ya zamanto mutanen suna kokarin kamanta gaskiya a rayuwarsu shi yasa duk wanda za ka gan shi a natsi hankalinsa a kwance ba a firgice ke ba amma tunda mutane suka zo suka sa rashin gaskiya da rashin imani da rashin sanin ya kamata shi yasa Allah yake ta jarraba mu da musibu iri iri dan haka Allah yake cewa ma asabakum min musibati duk wannan bala'in da kake gani na faruwa a ƙasar nan mu muke jin shi amma ba a yadda kawai kullum waɗanda suke kuma nan masallacin da aka zo aka ɗauke janareto dan majalisa ne ko sanata zai zo ɗauke janareto a masallaci ko ciyaman na lokal gamma ba wanda ake tare da su bane marasa ƙarfin wani zai zo dauke kayan masallaci Allah ta'ala ya shirye da mu abinda zamu tattauna akan shi a yau fitnatul ilmi fitina ta iri al ilmu sifa ce da Allah maɗaukakin sarki ya siffantu da ita sannan yana daga cikin suna na Allah al da haka wasu da suka ce wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin sai Allah madaukakin sarki yake ce musu qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin kace wannan uslubi ne a wajen malamin balaga na alhasr wal hasr wa innama ana nadhirun mubin Allah madaukakin sarki ya yi amfani da kalman alimun a cikin alqur'ani har waje guda 140 sannan ya amfani da kalman aliman waje ashirin da biyu sannan ya kira kansa allamu ka anta allamul biyu, har waje ainihin wato guda hudu sannan qur'ani yi amfani da kalman al'ilmu, waje ɗaya har waje guda 80 madda ta fi'ilin alima ya alamu da yadda ta zo da sassaɓaninta a ƙur'ani da madinta da mudari'inta da suna da siffatul mushabbaha bismil fa'il ya kai kalmomi 148 adadin inda Allah maɗaukakin sarki ya amfani da shi a cikin ƙur'ani ya kai waje 854 saboda muhimmancin wannan matsala din da haka za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki da kanshi yana cewa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna Allah shi ya halicci sammai guda bakwai sannan ya halicci ƙasai kwatan sammai guda bakwai din sai yake cewa ya tanazzalu al-amru bainahunna ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sannan wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma dan mutane su san Allah yana da iko akan kowane irin abu sannan kuma kowane irin abu Allah ya kewaye shi da sani sanin kuma yadda ya san abu babu wani a wajen Allah a ɓoye da bayyane yadda ya san abu a ɓoye haka ya san shi a bayyane shi yasa ya ce wa in ta jahara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wannan shine to shi yasa zamu ga cewa abinda Allah ya turo annabinsa da shi ya ce masa abin da ya zo maka da ilimi ya ce masa walan tarda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum da kirista da behudi Allah ce ba za su taɓa amince maka ba sai ka sake naka addinin kai ka zo ka bi nasu yace wala idatta ba'ata ahwa'ahum wato idan ka bi abinda zuciyarsu take so ko kul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'd wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'd alladhi ja'aka min al-ilmi bayan abinda ya riga zo maka na ilimi in ka bi son zuciyarsu Allah ya ce ma malaka min Allah min wali wala nasi da haka a suratu ali imran haka Allah ya ce fa faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min ilmi a ce abinda Allah ke saukowa annabi da wahayi wahayi da shi wannan ainihin wato ilimi ne shi yasa yake masa a suratul ra'd wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyya ولئن اتبعت أهواءهم بعد بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله min waliyin walawa to shi yasa za mu ga dukkan annabawan Allah haka Allah ya dinga siffanta su da ilimi ya ce wa annabi Ibrahim ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni a siratan sawiya ya ce wa annabi Sulaiman da Dawud ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين sannan ya ce wa annabi lutu wa lutan na hukuman wa ilma sannan ya ce wa annabi musa walamma balaga ashuddahu wastawa atinahu hukman wa ilma haka ya ce wa annabi yusuf walamma balaga ati na hukuman wa ilma haka ya ce wa annabi yaqub baban shi wa innahu ladhu ilmin lima allamnahu to shi yasa annabinta wannan al'ummar yayin da Allah ya yi magana da shi cewa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi kamar yadda ya ce masa wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba ya ce masa wa qur rabbi zidni ilma ka ce Allah subhanahu wata'ala ka ƙara min ilimi to haka Allah madaukakin sarki ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu sai ce yafsahu Allahu idan kuka zo wajen zama na ilimi aka ce ku buɗa Allah ya ce ku buɗa Allah sai ya buɗa muku wa idza qila shuzu in ka zauna wani waje wata kila wanda ya fi ka cancanta ya zo aka ce ka tashi shi ya zauna Allah ya ce saboda ya rafa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja Allah ya daga wanda suke da imani amma wanda suke da ilimi suna da darajoji ba daraja ba amma fa ilimin nan da Allah madaukakin sarki ya ce ya bayar dukkan matsayinsa da darajarsa da irin martabar da ake samu a wajen Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yake cewa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shi ya sanya ku wani yana maye ma wani a bayan ƙasa sai yake cewa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajati sai ya sa wani yana sama da wani a wajen daraja sai ya ce kun fi ma taku. Allah ya yi haka ne don ya jarrabe ku cikin abin da ya baku idan Allah subhanahu ta'ala ya baka ilimi kakka yaudare kanka kakka ruku kun fi ma atakum idan Allah ya baka mulki kakka yaudaru kakka ruku kun fi ma taku ne idan Allah madaukakin sarki ya baka kuɗi kakka yaudaru liyabluwakum fi ma atakum ne Allah zai jarrabe ku ne a cikin abin da ya baku haka ƴaƴa kun fi ma atakum shi yasa yace inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim da haka wani wajen Allah madaukakin sarki yake cewa afalam yasiru fil ardi mutane me yasa ba za su yawo a doron ƙasa ba yawo na wa'azi da tunatarwa ya yace fatakunu lahum na kaifa kana lari na min qablihim su kalli ƙarshen al'ummar da ta zo kafin su Allah ya ce kanu aksar min hunkuwatan idan kana ganin wannan al'ummar tana da ƙarfi duk abin da take da shi akwai al'ummar da an yi tafi wannan al'ummar ƙarfi sannan wa asaran fil ardi da kuma asar gurabu da tabari da tasiri Allah ya ce amma fa ma agana anhum ma kanu yaksibuna da abin da suka da shi wanda suka samu na aikin da suka yi bai musu amfani ba saboda falamma ja'ahum rusuluhum bil bayyinati lokacin da manzanni suka zo musu da shi hujja daga wajen Allah farihu bima indahum min ilmi sai suka wa annabawan takama da alfahari da abin da ke wajen su na ilimi Allah ya ce to wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'u kenan ka iya samun al'umma Allah ya turo mai wa'azi ya kira zuwa ga addini amma su suna da wani ilimi wanda yake da alaka da rayuwar duniya idan Allah ya turo annabin sai su nuna wa annabin cewa bai isa ba to daga ƙarshe shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya dauki mataki akan mutane shi yasa Allah ya ƙara cewa da kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha rabbuka ko walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida sai yace walakin liyabluwakum fima ataku Allah yayi haka ne dan ya jarraba ku cikin abin da ya ba ku shi yasa yace fastabiqul khairati abinda Allah yake so da wanda aka ba shi ilimi da mulki da kuɗi da kowane irin abu rige-rige Allah yake so mutane su dinga yi wajen aikin alheri shine fastabiqul khairati saboda ilallahi marji'ukum jami'an gabaki ɗaya kowa makomarsa tana wajen Allah ne fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sannan sai Allah ya ba mutane labari dangane da abin da suka yi na sabani a cikin sa shi yasa zamu ga akwai al'ummomin da Allah ya ba mu labari cewa wasu ba su ma tashi yin sabani ba ma sai da ilimi ya zo musu sannan suka rarrabu gida gida Allah ya ce inna ad-din inda Allahil Islam addini a wajen Allah shi ne musulunci amma wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahu wanda aka ba su littafi ba su yi sabani ba ma sai da ilimi ya zo musu saboda zalunci tsakanin su kaga ilimin da Allah zai ba mutane ya zama kuma shine sababi na sabani a wannan ilimin ya zama matsala cikin al'umma domin ya kamata a ci ilimi haɗa kan mutane yake ba watsa ba yake ba jin kansu yake ba azaba yake musu ba sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa laqad bawwa'ana bani isra'ila mubawwa'as mubawwa'a sirqin wa razaqnahum min at-tayyibati mun zaunar da bani isra'ila wajen zama na gaskiya sannan muka azurta su da ababai masu daɗi Allah ya ce fa makhtalafu hatta ja'ahumul ilmu ba su yi saɓani ba sai da ilimi ya zo musu tukunna shi yasa Allah ya ce inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi sannan Allah ya ƙara cewa laqad na bani isra'ila mun ba bani isra'ila alkitaba littafi wal hukuma, wan nubuwa sannan wa razaqnahum min at-tayyibati wa na kuma al-'alamin bayan mun azarta su da ababe masu daɗi muka fifita su a kan talikai Allah ya ce wa atinahum bayyana min al-amri muka ba su hujjoji bayyanannu na al'amari daga wajenmu Allah ya ce fa maktalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum amma ba su tashi yin saɓani ba sai da ilimi ya zo musu sannan suka yi sabani aka rarrabu gida gida shi yasa yace inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fi yakhtalifun sannan ya dawo yi magana da annabi ya sun summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha kai mun saka akan shari'a kuma umarni ne daga gurin mu Allah ce ka bi ta, wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamu duk wanda bai san shari'a ba Allah ya ce kakka ajiye shari'a ka ba abin da zuciyarsa take so saboda innahum lan yughnu anka min Allah shay'a in aka je gaban Allah Allah ya ce ba amfanin da za su yi maka ba za su iya tsinana maka komai ba to shi yasa za mu ga cewa idan Allah madaukakin sarki zai yi ba masu karatu Wa'inda in al'umma ta lalace tsayawa suke sai sun dawo da ita akan siki yayi magana akan yahudawa yace fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibati saboda zaluncin da yahudawa suke Allah yace muka haramta musu duk wani abu mai dadi sannan wa bi saddihim an sabilillahi kasira saboda suna yawan toshe mutane daga shiga addinin Allah sannan wa akalihim wa akalihim riba ga cin riba wa akhadhihim riba ga cin karɓar riba sannan wa aklihim amwalan nas bil batil ga cin dukiyar mutane ta hanyar banna Allah ce dukka suna yi haka suke to dan haka sai Allah yake cewa wa a'tadna lil na minhum azaban alima amma lakin ar-rasikuna fil ilmi wa'anda suke kafaffu ne a ilimi a cikinsu Allah madaukakin sarki ya ce wannan ba shi bane irin halinsu a jiya mun yi magana akan kissar ƙaruna lokacin da Allah ya bada labari cewa fa kharaja ala qaumihi fi zinati a lokacin da ake neman a karkace Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa malamai ne suka tashi a lokacin suka ja hankalin mutane suka dora su akan hanya wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa sabirun shi yasa zamu ga Allah ya yabi sahabbai na Annabi Muhammad yace bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wannan alqur'anin ayoyi ne bayyanannu. a cikin kirazan wanda Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi da haka lokacin da yayi maganan ya saukar da alqur'ani wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila Allah yace وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا سيتي قل آمنوا بي ولا تؤمنوا كي إيماني دا القرآن كوكا دا كي سيتي إن الذين أوتوا العلم من قبله وإن أكا باس العلم تنكا من الله متوكين سركي يسوكد دا القرآن إذا يتلى عليهم يخرجون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمقولا wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum shi yasa zamu ga cewa waɗanda suka ce annabi ba manzo bane Allah ya ce wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala sai Allah ya ce qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab duk wanda yake a wajen shi akwai ilimin littafi kafin Allah ya aiko ni ya san cewa ni dan sako ne daga gurin Allah har sai da Allah ya buga misali na ƙarshe yace alladhina atinahumul kitaba Ya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda muka ba su littafi sun san annabi kamar yadda suka san dan da suka haifa kaga maganar sani ta riga ta tsari to wannan shine abu na farko dan haka kullum muke faɗa a munasabobi da dama dukkan malamin da zai karantar ya kafa ɗalibai to akwai sifofi da malamai suka ce ya zama majibi malamin ya kafa a kansu sannan ya kafa ɗaliban akan waɗannan sifar na farko akwai ikhlasul amal ko ikhlasul ilmi lillahi wannan shine abin da zai zo na kusa da ƙarshe ƙarshe neman ilimin dan Allah da kuma karantar da ilimin dan Allah na biyu akwai sidikul muallim gaskiyar malam domin ana cewa kama ya kunul murabbi yadda mai tarbiyya ya zama haka wanda aka tarbiyyanta zai zama shi yasa yayin da annabi Muhammad ya fi kowa nagarta sai ya zamanto al'ummar da ya matarbiya ta fi kowa nagarta a duniya sannan na uku sai an samu mutabaqatul qawli wal amal yayin da kake karantar da mutane a samu maganganunka suna yin daidai da aikin da kake a society da kake kana karantar da mutane addini daga ran da suka fahimci maganganunka daban aikin daban to ka samu matsala sannan na hudu akwai al'adlu wal musawa shine yin adalci da daidaita mutane kowa ka ajiye shi matsayin shi bai yiwa mutumin da ya shekara biyar da kai shida bakwai goma sannan kai musu matsayi ɗaya da wanda yau ya shigo bai yiwa ka haɗa matsayin abubakar a addini da matsayin muhajiruna da kuma waɗanda suka zo bayan su don ko Allah maɗaukakin sarki bai daidaita ba shi yasa in zai faɗa sai ya ce wasabiquna alawwaluna sai ya ce min almuhajirina wal ansar to sannan akwai at-tahalli shine na biyar yin kwalliya bil akhlaq al fadila wal hamida da dabi'u masu kyau wayanda suke ababan yau sannan na shida ana buƙatar tawadu'ul muallim malami ya zama mai tawadu na bakwai shaja'atul muallim ka zama mai jarumta duk wanda ya san cewa yana da tsoro to kada je shiga harkar karantarwa da da'awa dan da ka fuskanci rigingimu da bala'i iri iri to kuma dama gurgurdan yadda kake in kai matsoraci ne to ɗaliban da ka tarbiyanta kowa da abu ya taso haka zai zama firgitacce a wasu shi yasa za mu ga cewa wanda ya fi kowa jarumta shi ne annabi muhammad shi yasa duk jarumtar da sahabbai suke da ita ai ba a banza suka abin nan ba ta iya samuwa ba sai da suka samu wanda ya fi su jarumta sannan akwai muzahadin mu'allif malami ya zama yana ba ma a talamizihi tare da ɗaliban shi kada ya zama to kullum a basa wata wata da an yanka fuska a murtaki sannan abu na tara shine asabar wa al gadab hakuri da ɗauke shi shi yasa nake cewa likitoci sun yi nasu inda malaman addini ne ya rage su ji tsoron Allah su yi nasu yanzu nake faɗa musu malam usman a taho na ce wani ne ya turo yana da faɗa min baƙaƙen maganganu ya ce Allah ya ba mu karatu don mu amfanar da mutane amma muna wulaƙanta mutane kuma mai wulaƙanci ya rubuto tambaya yana so in ba shi amsa to shi kuma bai san na ba ba wai rubuto tambaya ba kiran waya ma ka kira a ɗauka ba ko da yaushe yake yiwa ba to shi kawai tunda shi bukatarsa ta taso ya yi tambaya ba tare da bani lokaci ba ba uzuri ba komai haƙuri na bashi nake to kai haƙuri. saboda a zauna lafiya to yanzu idan kuka lura in aka ɗauki mutum aka kai shi asibiti ba shi da lafiya idan likitoci suka kama shi za su mai wani tiritin ɗin inda a ce zage-zagen da mara lafiya ke duka likitocin da ke asibiti suna biye mai to wani sai dai su kyale shi ya mutu da ciwo don wani aka taba shi yadda zafin ciwo likitan akka kan shi na takwas ya zaga ya ce Allah ya ne ma Allah ya ne ma uban kaddi ya zage kowa nan amma za ka gaba ta shi yake ba shi yana kokari ne ya zai ciwo ko rayuwarsa abin da yake yi to wanda suke karantar da addini wannan kalubalen ne a gabansu idan wanda zai warkar da cuta hissi wacce ido ke gani yana haƙuri to kai da kake warkar da cuta ma'anawi wacce ido bai gani ya kamata haƙurin shi haƙurin ka yi shi shi ya sa za ku ga da ga rashin lafiya ga magani mai ɗaci galibin magungunan da ake ta'amuli da su wajen sha ɗaci suke da shi yayin da aka yi tunani bai kamata a haɗa maka zafi biyu ba ga zafin ciwo ga zafin ɗacin magani galibin waɗannan magungunan za ka samu yanzu cikin wata jaka ake sawa mai santsi sai ya zuba maganin a ciki ta yadda ana tunanin ya za a yi rage maka zafi a sa maganin a ciki ka haɗe ba tare da kayan mu'amala da ɗacin ba to wannan ƙalubalen shi yake gaban malaman addini kullum idan ka zo zaka karantar da mutane in waje akwai matsala to ya kamata karatun ka ya kawo sauƙin matsalar ba kana zuwa waje akwai matsala kuma bala'i ya ƙara kai shi kaga ba alheri ba amfani karantarwa sannan akwai na goma shine tadannabul kalam al fahish al bazi santar maganganu na muni marasa kyau sannan akwai istisharatul muallim li ghairihi ya zaman to kai malami kana neman shawarar wani malami dan uwanka ko dalibi yana neman shawarar wani dalibi dan uwan shi idan kai matashi ne mutane suna girmama ka saboda karatunka to in sun fika shekaru kai kuma ka ji tsoron Allah ka mutunta shekarunsu wannan shine abin da ba ma yi kullum musamman matasa wanda suke tasowa in dai mutum Allah ya ba shi karatu da fahimta to za ka ga bai mutunta shekarun wayanda suka girme shi kuma kamar yadda kake amfani suke amfanuwa da kai da za ka yi haƙuri akwai abin da za ka amfana da shi ta shekarunsu domin su sun keto wata marhalar da akwai karatun da suka yi wanda shi kuma ba a buɗe kowane littafi a same shi experience na rayuwa na yau da kullum yasa suka samu wannan matsayi to in ka ɗauko abu za ka yi saboda zafin kai suka ba da shawara suka ce bai kamata a yi ba ya kamata ka saurara ka kalli abin da kallo na tunani ibn al-qayyim yana faɗa a cikin nuniyarsa yana cewa al-jahlu داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان يتشي نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لهام رابع والحق ذو التبيان علم بأوصاف الإله وفئره وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنة التي جاءت عن المبعوث بالقرآن yace wal jahl cuta ta jahilci da'un qatil cuta ce mai mugun kisa wa shifa'u idan kana da cuta mai mugun kisa abinda zai magance ta amrani fit tarkibi muttafiqani al'amura ne a jere waɗanda kuma suke haɗe dole na farko nasu min qur'ani aw min sunnati nasi daga littafin Allah ko sunnar annabi idan an samu nassi daga littafin Allah ko sunnar annabi to dole sai an samu wa tabibu zaka al'alimur rabbani malami na Allah shine likitan da zai ba da maganin da za a sha a waraku da wannan cuta ta jahilci shi yasa yana daga cikin ma'anar ulama'ur rabbaniyin sune waɗanda suke farawa mutane da karatu na ƙasa-ƙasa kafin a tamu gima-giman karatuttukan sannan ka yi la'akari da matakin kowa wajen karatun sannan ka dinga amsa fatawa gwargwadon zamani da lokaci da waje da wani hali ake ciki dole ne sai an yi la'akari da wannan domin a iya mun tambaya yanzu a nan masallacin in je wani waje a mun tambaya irin ta amma in canja fatawar idan mutanen da hali da waje da lokaci ya canza dole sai kana la'akari da wannan da haka ya yace wal ilmu aqsamun salasun ma la hamir rabi'in wal haqqu dhu tibyan akwai ilmin bi wusafin ilahi wa fi'lihi ilmi wanda yake da alaƙa da sanin Allah da aikin da Allah yake wa kazalika al asma'u lirrahmani sannan wal amr kasan abinda Allah ya na umarni wal nahyi alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawm ma'ad sani yace duka wa'annan kuma sun zo wal kullu fil qur'ani wa sunan ja'at anil mab'usi bil furqani to da ka wannan shine to in ya zamanto aka rasa samun malamai waɗanda suke da kan gado cikin al'umma to haka za ka ta samu ana su samun matsaloli shi yasa na faɗa wa munasabobi da dama na ce kullum kada a yi zargin mutane ba sa son gaskiya waɗanda suka zo da gaskiyar a kalle ta da wata siga suka zo da ita domin dukkan wani mai karantarwa Allah bai bar karantarwa haka kawai ba sai da ya bai ta da ka'ida guda uku na farko ya ce wa annabi kul hadihi sabili ad'u ila Allah kace wannan ita ce hanya ta zan kira zuwa ga Allah kenan kowane mai da'awa ana so ya kira mutane manufarsa Allah ba kansa ba sannan ala basirati akan basira ne ilimi da sanin ya kamata da hangen nesa ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal abu na biyu da na uku da Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika sai ya ce bil hikmati hikima shine sanya kowane abu inda ya dace a sanya shi sannan wal mau'izatil hasana dole ai wa'azin ya zama yana da kyau to rashin ɗauka waɗannan ƙa'idojin guda uku yana daga cikin abin da yake haifar da matsaloli a babi na karantarwa hadisi ya tabbata a cikin littafin al al-Bukhari wanda a cikakken sunan littafin al al-Bukhari shine aljami'u, al musnadu as-Sahih al min umur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyami shine cikakken sunan littafinsa. ya bude babi yasa babul khuruj fi talab ilmi babin da ke magana akan falala wajen fitan neman ilimi sannan ya sake bude babi babu ma yastahabbu lil alim babun abinda ake so ga duk wani mai karatu idan su ila ayyun nasi a'lam inda za a tambaye ka a ce waye fi kowa ilimi to fa yakilul ilma ila Allah abinda ake so ka ce Allahu a'lamu shi yasa da mu ga da Allah ya ce wa dhkur akha adin iz anzara qawmuhu bil ahqafi wa qad khalat an-nuzur min bayni dai, wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah har zuwa inda sanda suka ce masa kaza kaza kaza kaza kaza cewa qalu ajitana لتعفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين shi musu qala innamal ilmu inda Allah abinda kuke nema a kawo bi hannuna yana wajen Allah وإنما وإنما العلم عند الله أبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون sannan ya sake kawo shi a babul haya min fil ilmi babun da ke magana akan kunya wajen neman ilimi sannan al al-Bukhari ya sake kawo hadisin cikin kitabut tafsir babu wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdi hukuba sannan ya sake kawo shi a babu qawluhu Babu باب قوله فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا Sannan ya sake kawo shi a babu falamma jawaza qala li fatahu atina gada ana laqad laqina min safarina hada nasaba al imam bukhari bayan ya kawo isnadi har zuwa ga abdullahi bin abdullahi bin utbah bin mas'ud an ibn abbas abdullahi ɗan abbas mun san cewa shine turjumanul shi shine habu babban malamin wannan al'ummar wanda annabi yi masa addu'a da bakinsa mai albarka ya ce Allah ka sanar da shi fahimtar alƙur'ani sannan Allah ka fahimtar da shi addini to shi abdullahi ɗan abbas annahu tamara yayi jayayya kuwa wal hurr bin qais bin hisn fi sahib musa rikici ya kaure tsakanin abdullahi dan abbas da shi wannan mutumin al bin qais wato bini hisnin alfazari shi abdullahi dan abbas ya ce wannan mutumin da allah ya faɗa a ƙur'ani sahibu musa shine khidir shi kuma wannan mutumin alhur bin qais ya ce san ba shi ba ne. bane famar da bihi ma ubayy bin ka'ab suna cikin tattaunawa sai ga ubayy bin ka'ab ya zo wucewa fada'ahu bin abbas sai abdullahi dan abbas ya kira shi fa qala yake cewa inni tamaraitu ana wa sahibi hada da ni da wannan abokin nawa mun yi gardama mun yi jayayya, mun yi kace na ci. fi sahibi musa alladhi sa'ala sabila a cikin al'amarin abokin annabi musa wanda ya nemi hanya ila liqihi zuwa ga zai hadu da shi hal sami'ta rasulullahi sallallahu ya zukuru sha'ana dan Allah ko ka ji annabi ya ambaci wani abu domin ubay bin kab yana gaba da abdullahi dan abbas a gidan karatu malamin shi bayan annabi ya bar duniya makarantu guda uku ne na tafsiri Ɗaya a kufa wacce ke jagoranta ta abdullahi dan mas'ud ɗaya a makka sannan ɗaya a madina ɗaya abdullahi ɗan abbas na jagoranta ta ɗaya ubai ibn kab duk wani ɗalibi da ya takarruji a cikin tabi'ai daga makaranta ya ƙware a gidan tafsiri to daga wa'annan makarantun guda uku ya fita yace kaji annabi ya ambaci wani abu fa qala yace na'am sai ce yace naji sami'tun nabiyyi sallallahu yadhkuru sha'anahu yaqulu ni ji annabi yana ambatan wannan mutumin yana cewa ma Musa fi mala'in min bani Isra'ila ijja'ahu rajul wata rana annabi Musa yana cikin jama'ar bani Isra'ila yayi karatu karatu yayi karatu sai ga wani mutum ya zo fa qala yake cewa ta'alamu ahadan a'lama minka ka san wani mutum a duniya da yafi ka karatu kuwa ƙala musa sai annan musa ya ce la babu fa'auha Allah azza wa jalla ila musa bal abduna khadir to wannan maganar da annabi musa ya faɗa tambaya kawai aka mai ba aka ce ka san wani mutum da ifi ka karatu yanzu yana faɗar wannan maganan Allah ya fi ka karatu a wata ruwayar annabi yake cewa Musa rasulullahi alaihi salam zakaran nasa ko zakaran nasa yawa mutane wa'azi yawman hatta idza fadatil uyun saboda karatu yayi karatu sai da mutane suka dinga kuka waraqatil qulub wato zukatan mutane suka yi taushi fa adrakahu rajulun bayan an tashi wani mutum ya same shi fa qala yace ay rasulullahi hal fil ardi ahadun a'lamu minka yanzu a doron ƙasar nan akwai wanda ya fi ka karatu ƙala sai ce la a'a to wannan maganar da ifa da fa ataba Allahu alaihi id lam yurda ilma ila Allah sai da Allah ya zargi annabi Musa dan bai mai da matsalar ilimi zuwa ga Allah ba da da aka tambaye shi ka san wani mutum da ifi ka ilimi a duniya da annabi Musa ya ce Allahu a'lam da ya huta amma cewa babu to wannan ita ta janyo matsalar da ita ce za mu tattauna a kai Dukka malaman duniya sun ittifaki cewa annabi Musa bai faɗa dan girman kai da isa la'akari da a lokacin bai san wani annabi daga cikin annabawan Allah a doron ƙasa ba balma asali a manzancin nashi shine wanda yake magana da Allah babu wani a tsakiya shi yasa bahaushe ke ce masa kalimu ko kallamu wa kallama Allah Musa ta Kalima? to sanin bai san cewa akwai wani annabi na Allah ba da ke zuwa ya tattauna da Allah ya karɓo saƙo ya faɗa mutane da aka tambaye shi ka san wani sai ce babu to yanzu ku ja layi nan wajen idan wannan kalmar ita kaɗai a tambayi annabi Musa a ce ka san wani wanda ya fi ka ilimi a wajen Allah ya ce babu ta zama matsala tare da cewa kuma ba wai a Najeriya ba ko a a'a dan adam na farko har na ƙarshe har Allah ya ƙara halitta yana cikin mutum biyar wanda suka fi daraja a wajen Allah amma wannan maganar da Allah ya faɗa sai Allah ya ce masa a ina ai akwai wani bawan ma ana ce masa khadimi in ka tashi ka tafi wajensa ka je ka nemo karatu eh, misalin da za a iya baka a wajen daraja da falala da matsayi tsakanin annabi Musa da mutumin nan ya kai sama da ƙasa domin shi wannan sabani malami suke ci to annabi ne ko ba annabi ba kamar yadda ka je ka yi ka zama professor sai a ce maka aya ko wani can shi a tarihin shi ba ma san cewa ko firamare ya taɓa yi ba kuma yana da karatu ka je can ka yi karatu a wurin shi kaga takabbur girman kai ba dai ba girman kai amma annabawa a ajin farko wajen bin umarnin Allah ba abinda Allah zai ce wa annabi ya bai ba ko ya bari bai bari bai taɓa yi wa to wannan maganar da annabi Musa da ya faru shikenan fa sa'ala sabila ila luqi sai annabi Musa ya roki Allah to ta wata hanya da ya haɗu da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce masa to ya rike kifi a matsayin guzuri duk inda kifin ya ga bayan ya ci wani abu amma kifin ya dawo da shi to nan ne alamar inda zai ga wannan bawa to shine Allah ya kaito wannan kisa a cikin suratul kahfi yace wa id qala musa li fatahu ka tuna wa al'umma lokacin da annabi musa ya ce wa saurayinsa yushi ubununu la abrahu ba zan ba yana daga cikin af'alul istimra hatta abluga majma'al baharin aw amliya hukuma sai na kai mahaɗar tekun nan guda biyu da Allah ya faɗa ko in ta tafiyar shekaru falamma balaga majma a baini ma na siyahu ta goma lokacin da suka je mahaɗar tekun sai suka manta kifin su fattaka da sabila mafil bahari saraba sai kifin kawai ya bi hanya cikin teku sai Allah madaukakin sarki ya daskarar da hanyar falamma jawaza lokacin da suka tsallake teku bayan sun yi tafiya mai nisa daga nan ne malamai suke cewa dukkan wanda Allah ya ce in ka zo waje ka tsaya ka tsallake na ran da Allah sai ka sha wuya qala li falamma jawaza sanda suka tsallake qala li fatahu atina gada yace mu wannan matashin da suke tare kawo mana breakfast wasu malamai suka ce sun yi tafiyar wuni sun kwana sun tashi lokaci ya yi su ci abinci yace kawo tun da kibin shi ne guzuri ya ce da laƙina min safari na hada nasaba mun haɗu da wahala cikin wannan tafiyar tamu shi yasa in ka ce za ka nemi karatu to ka shirya sai ka haɗu da wahala karatun na duniya ne ko na addini na kana kallon yadda ɗalibai yanzu a jami'a maki ɗaya biyu mutum in ya san zai kawo mai matsala ba ka sanin sanda mutum yake kwanta da sanda yake tashi saboda ya tsira daga kari over hmm? ba kana kallon yadda mutane ke zarewa ba da sunan karatu akwai wanda suke haɗe zuciya su mutu eh? wannan ba karatun na sana'a ne ba ko ba sana'a ba ne eh? tunda in kaje ka karanta kwamfuta sai ko professor ka zama kana iya kera kwamfutar sana'a ka koya yi. in baka san addini ba ba abin da zai ma a lahira don ba za a tambaye ka a kabari ma mala'ika ce da rabbuka ka ce kai professor na computer science yi zai baka wallahi ba abin da ya mai da ta computer science ke yasa na yi magana cikin kwanakin nan na ce dole addinin musulunci dinga shan wahala a najeriya to da galibin manyan sai dai wanda allah madaukakin to wanda bai yi karatun ba ma da ka ga yana son karatun da inda ake karatun to wannan allah yana nufin sa da alheri akwai wanda ba su yi karatun ba ba su da niyiri kuma ba sa son duk wani waje da yake da alaka da karatu ko masu karatu Allah ya dare mu Ƙala sai sauran yace a ra'aita kai ka gani ma id waina ila sakharati lokacin da muka tattara karkashin wannan dutsen muka kwanta muka huta to fa inni nasitu huta aina mun to kifin a wajen sannan wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura ba wanda ya mantar da ni na kasa tunawa sai shi dan fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba ko da suka dawo sun samu kifin da aka ɗibo na abu aka ci Allah ya rayar da shi ya tashi ya bi cikin teku ga hanyar sa wato sai suka yi ta mamaki to dama shi Allah ya faɗa wa annabi Musa cewa nan ne inda alamar take yana ganin haka kala sai annabi Musa ya ce zalika ma kunna nabi wannan dama shi ne abinda muke nema da sai suka dawo ala asarihi ma qasasa akan gurabinsu da suka wuce suna bibiyar wannan wajen to anan ne Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina za ku samu wani bawa daga cikin bayinmu Allah ya ce atina rahmatan min indina mun ba shi rahama daga gurinmu sannan wa allamnahu min ladunna mun sanar da shi ilimi daga wajenmu ilimin milladunni ne daga wajen Allah to dama akwai wani ilimi ne wanda ba daga wajen Allah yake ba an fahimta ai a lokacin da ya zo fakana li fatahu ajaban annabi yake cewa wato saurayin yana mamaki walil huti saraba shi kuma kifi ga hanyar Allah ya daskarar da ita ya biya wuce falamma intaha ila as-sakhrat idahuma bi rajulin munsajjan bi lokacin da suka zo wajen wani dutse a wajen wannan teku sai ga wani mutum ya lullube da mayafi fa sallama alaihi Musa sai annabi Musa ya masa sallama qala sai yake cewa anna bi abdika salam a wannan kasar yanzu ana samun mai sallama domin a yankin da mutumin yake bai san wani musulmi ba a duniya shi yasa da aka yi mai sallama ya ce wa anna bi ardika salam a wannan kasar a samu mutum ya yi sallama faƙala ana musa sai ce masa ni ne musa ƙala sai ce bani musa bani isra'ila Musa bani isra'ila kaga shi allah ya sanar da shi labarin shi ya ce masa eh Musa bani isra'ila da haka malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan gabar wasu suka ce wannan bawan allah ba annabi bane al-abdu salihun bawan Allah ne na kirki saboda Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina da ka samu wani bawa daga cikin bayanmu wanda atinahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma amma da yawa daga cikin malaman tafsiri kaso 100 kaso 80 da wani abu sun tafi cewa lallai mutumin nan annabin Allah ne ko da Allah bai sarraha ba saboda dalilai kamar haka na farko maganar da Allah ya faɗa yake cewa fa wajada abdan min ibadina atinahu rahmatan min indina kalmar rahama tana zuwa da ma'ana ta kai guda 20 a Qur'ani ana faɗatta a takaita da ma'anan annabta shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi wa ma kunta tardu an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbika da kuma can da ya ahum Muna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sai ce wa annabi wa rahmatu rabbika khairun rahamar ubangiji ta baka annabta yafi alheri akan abin da suke tunani kenan ana faɗan kalmar rahama da ma'anan ainihin wato annabta na biyu malamai suka ce abin da ke ciki da ya faɗi cewa wa allamnahu Allah ne ya ce mun sanar da shi ilimi daga wajenmu suka ce irin wannan usulubin in ba annabin Allah ba ba wanda zai masa wannan usulubin ya ce wa allamnahu min ladunna ilma sannan hujja ta uku a ƙarshe abin da ya faru tsakaninsa da annabi Musa sai da ya ce masa wa ma fa'altuhu an amri duk abin da ka gana ya ba da umarni ya ba umarnin wa Allah kenan Allah ne ya sanar da shi cewa ga yadda za a yi kamar yadda na ce kalmar rahama a ƙur'ani wanda wannan shine al a samu kalma ɗaya kuma yana da babi a tafsiri shine al wan tana ɗaukar ma'anoni da yawa na farko ana cewa ar-rahmatu da ma'anan abinda al-qur'ani yake yadawa na alheri Allah ya ce wani nazzilu min alqur'ani sai ce ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina amma wala yazidu adh na illa khasara sannan ana fadar rahama ana nufin shi kanshi annabi Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan annabi ya faɗa da bakinsa mai albarka ya ce inna ma ana rahmatun muhuda ni rahama ne mai shirirwa sannan ana faɗan kalmar rahama ana nufin tawfiqud da'ati wal ihsan shine Allah ya maka tawfiki kana da da'a da kuma kyautata wa mutane shi yasa Allah ya sake kallon annabi yace masa fa bima rahmatin min Allah linta saboda tausayi da jin kai daga wajen Allah yasa kake tausasa musu sannan annabuwa annabta ana ce mata rahama shine ahum yaqsimu da rahmatar rabbika ayar rahamar ubangiji ta annabta ba su suke rabawa ba sannan al-islam wal iman ana ce masu rahama da haka Allah ya ce yahtassu bi rahmatihi man yasha sannan ni'matul irfan Allah ya sanar da kai wani abu ana ce masa rahama kamar yadda annabi nuhu yake cewa qala ya qawmi in kuntum in kuntu ala bayyinatin min rabbi sai yace wa atani rahmatan min indi wa ummiyat alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun sannan ma'ana ta bakwai ana cewa rahama da ma'anan al-ismatu min al-isyan Allah ya tsare ka kada ka fada sabo shi ma rahama ne shi yasa yace walaula fadlullahi alaikum huwa ma uqarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi sai wanda Allah kawai ya tsare shi sannan arzaqul insani wal haywan ana ce masa rahama arziki da Allah ke ba mutane ana ce masa rahama shi yasa yace qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmatar rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq da mutane su suka mallaki taskar arziki Allah ya ce da sun rike saboda jin tsoron talauci kar su tiyar shi yasa ya ce wa kana insani katura sannan ana ce ma rahama da ma'anar ruwan da Allah ke sarkawa na ruwa daga sama ya ce wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanadu Allah shi yake saukar da ruwa daga girgiji bayan mutane sun riga sun ɗeba tsammani sai yake wayan shuru rahmatahu sannan ya watsa masa ya watsa rahamarsa kenan ruwan sama da yake sauka shi ma Allah ya kira shi rahama sannan al'afiyatu min al-ibtila'i wal imtihan Allah ya jarrabe ka bayan jarrabawa ya baka lafiya shi ma rahama ne Allah ya ce wala in sa'altahum da zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ne sai ce kulka ce afara'aytum ma tad'una min dunillahi to ku bani labari abinda kuke kira ku kyala Allah in matsala ta taso in aradani Allah bi durrin hal hunna kashifata durri idan Allah ya nufi wata cuta ta shafe ni su wayannan za su iya yayewa aw aradani bi rahmatin ko Allah ya nufi ni da rahama hal hunna mumsikatu rahmati za su iya rike rahamar ba za su iya ba sannan annajatu min azabin niran Allah ya tsiratar da kai daga azabar wuta wannan shi ma rahama ne walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah Allah yace lamassakum fi ma afattum fihi adabun alim sannan an-nusratu alal a'da Allah ya saka samu taimako ta hannu ka ci karfin makiyinka wannan shi ma rahama ne shi yasa yace kul man alladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira to don haka na tsaya wannan gaban ne saboda akwai zindiƙai mulhidai wanda suka zo suka gina wata aƙida cewa wai wali ya ba annabi daraja saboda wa ai gashi kidir ba annabi bane annabi Musa annabi ne kuma an tura annabi Musa an ce ya karatu a wajen shi na so in ɗibo maganganun malaman tafsiri abin da ya naga zai faɗi maganganun al'imamul ƙurtubi kaɗai na so in ɗibo da maganganun ibn hajar a cikin fatuhul bari sai na ga maganganun suna da yawa dan ba guri ne ba suka tattauna matsala akan abin da ya shafi matsala ta sufaye da kuma sufanci akan wannan gabar shi yasa da mu ga al-imam tahawi a cikin sa yana faɗa yana cewa mu ba ma ganin cewa wani wali daga cikin waliyin Allah ya kai annabi Allah daraja yace annabin Allah ɗaya in ka ɗauko shi ya fi dukkan annaban Allah daraja da haka ba wanda zai kudirce aqidar cewa wali ya fi annabi daraja sai zindiki mulhidi shi kaɗai zai yarda da wannan aqidar amma aqidar musulmi ta kirki wacce suke bauta ma Allah da ita duk wani mutum wanda ba annabi bane shi kowa ya annabi ya fi shi daraja yanzu alhuda huda da ya zo ba ya wa annabi Sulaiman ba a hatta bi malam tuhit bihi ni na san abin da baka sani ba saboda na zo maka da labari daga garin ba sai ka ce to tunda alhuda wanda ya zo wa annabi Sulaiman da wani abu wanda bai sani ma shikenan dan tsuma ya fa annaban Allah daraja eh zai yi bai yi wa kuma shi malamin da yake wannan magana in ka ce mai ɗalibin shi ya fi shi daraja ba zai yadda ba saboda mai a daidai lokacin duk yadda ya kai mataki na ilimi yana da wani ɗalibi ya karanta wani abu wanda shi malamin bai karanta shi ba bai san shi ba yana da wani ɗalibi a can ya karanta wani abu na ilimi ne kuma shi bai san shi ba idan ana buƙatar a yi bayani yanzu ɗalibin ne zai zo shi ma malamin bayani akan wannan filin. amma tare da ya yadda a wannan ɓangaren saboda haka sanin wani abu na ɓangare irin wannan bai nuna cewa dan ka san wani abu shi wancan wanda bai sani wannan abin da ya faru babu ne na jaraba sannan abin da Allah ya sanar da Musa ba wai fi ilimin zahiri bane da baɗini ba ka san haka suke cewa shi nan Musa ya san ilimin zahiri shi kuma ya san ilimin baɗi saboda haka daga nan suka raba akwai haƙiƙa akwai shara. cikin kwanan nan wani ya bugo mu waya yake cewa wai me yasa mutanen mu yan izala ne kullum suke ta kokarin sai sun raba masu yan haƙiƙan nan nace to gaskiya da ya kamata mu ji tsoron Allah mu zama masu adalci ga kowa inda mutum bai kai ba kan mu ɗauke shi mu ce ya kai kan mu tura shi na ce ina kira zuwa ga mutanenmu su ‘yan izala su tsoron Allah su daina sakin kalmar kafirci da ‘yan ɗari su fari na ce ku kuma ku ji tsoron Allah abin da ke cikin littattafanku ku fito kuwa mutane bayani cewa abu kaza da abu kaza da abu kaza ba daidai ba ne na ce amma ba zai yi ku ci gaba da rena hankalin mutane ba mutum ya karanta larabci ga abin da larabcin ke nuna kun ce wai karatun shi ne bai kai ba bai ganewa ba kuma ku har yanzu kun ki fitowa kuwa mutane bayani su gane ce bai yiwa Na ce kuma sannan abu biyu za ku yi ban da wannan tunda kun yadda nace ka gamu, ba mu yadda dama cewa akwai wani ilimi sunansa haƙiƙa ba wannan ayar da muka karanta yanzu da Allah ya ce wa annabi summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri to wannan shari'ar da Allah ya turo annabi ya ce fattabi hamu muna kanta ita muke na ce amma tun da hukunci akwai shari'a akwai haƙiƙa na ce to dole in dai akwai haƙiƙa to sai ta haifar da ƴan haƙiƙa na ce ɗayan biyu ko dai ku ruguje haƙiƙar ku ce ba ta kuna kan shari'a a zauna lafiya ko kuma in kun yadda da haƙiƙa to ku ku fito kuwa mutane bayani bambancin taku haƙiƙar da tasu a gane bambanci na ce amma in ba haka ba ba yadda za a yi ka iya raba harkar sufanci da haƙiƙa in dai akwai haƙiƙa to dole haƙiƙa sai ka haifar da 'yan haƙiƙa bai taɓa yiwa wannan shi ne to duk malaman musulunci sun yi raddi akan wannan matsala ka duba tafsirai duk za ka gani ba wani mutumin kirki a duniya da zai yarda da aƙida cewa wai wali ya fi annabin Allah daraja ba wanda zai yarda da wannan to shine abin da ya faru to a lokacin ne qala lahu Musa sai annabi Musa yake ce masa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda ko zai yi in bi ka sanar da ni da Allah ya sanar da kai na shari'a Ƙala sai ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda da ya faɗi wannan qala lahu al-khidr ya Musa ya kai Musa innaka ala ilmin min ilmin lahi yace masa kai kana kan wani ilimi daga cikin ilimin Allah allamaka Allahu la a'lamu wanda Allah ya san da kani ban san shi ba sannan wa ana ala ilmin min ilmin Allah allamanihi allamanihi Allah la ta'lamu ni ma ina kan wani ilimi wanda Allah ya sanar da ni wanda kai ma baka san shi ba shi yasa kun ga Allah ya tura shi ya ce ya ci ya koyo qala sai khidir ya kalla annabi Musa ya ce masa innaka lan tastati'a ma iya sabara za ka yi hakuri tare da ni ba wa kaifa tasbiru ta yaya zaka yi hakuri ala ma lam tuhid bihi khubra akan abin da baka kewaye da sanin shi bata ko ina qala sai annabi Musa ya ce satajiduni insha Allah sabir in Allah ya so zaka same ni ina mai hakuri sannan wala a asilaka amra ba zan saba umarninka ba wannan me yake nuna duk girman ka in ka tashi ka ce ka je karatu to sai ka yi hakuri sai ka ga mutumin da ya kamata ka wulakanta shi dole kuma ka girmama shi sai ya ce to fa in ittaba'atani in zaka bi ni fala tasalni an shay'in hatta uhdisa laka minhu dhikra duk abin da ka gane ka tambaye ni sai na baka dama na ce kai tambaya yanzu annabi Musa ya saurari ya sallama saurayin shi da ya riko mai kaya ya ce to kai kaga kuna zaune tare da malamin ko ga ya tattare kayan shi ya ce to jama'a ya tafi karatu kuma ba sai ku shafa makan ku lafiya ba <laughs> eh shikenan Allah makafakin sarki ya ce talaka to yanzu sun tashi da nabi Musa da kai za a tafiya hatta idan ba fi ta kharaqa suka hau jirgi hadisi ya nuna cewa mutanen ma saboda ganin girman su da mutunta su da akai ko kudin su na fito ba a karba ma ana cikin tafiya dama annan Musa yanzu ya koma mai rubun kaya sai Khidir ya ce ya miko masa gatari ya miƙo masa gatari kawai ya ga ya koma gefe ya samu jirgin nan ya fara lafta mata sara kap kap kap ya sake samun wani guri ya lafta mata sara annan Musa ya kasa hakuri ya ce a aksarakata ha yanzu ka huda jirgin mutane litugulika ha? ta je ta kule gashi ta ɗibi ruwa ta zo ta kashe mutanen da ke ciki ya ce kai gaskiya laƙadadi ta shi al'imura ka zo da wani al'amarin da ya kamata fa a duba a lokacin da suka hau wannan jirgin suna tafiya ne waka a usfurun ala harfi safinati sai ga wani tsuntsu ya zai ya sauka a gefen jirgin faga masa min qarahu fil bahri sai tsuntsun ya saka bakinsa a cikin teku ya sha ruwa فقال الخضر musa a lokacin sai annabi Musa Khidir yake ce masa ma ilmuka wa ilmi wa ilmul khala'iq fi ilmin lahi yace duk abin da kaga Allah ya sanar da ni na ilimi da abin da kai ya sanar da kai da abin da ya sanar da duk halittun duniya na ilimi yace a wajen Allah bai wuce ba illa mi idarahu ma gama sahadar usulun min qara duk in ka tattara ilimin duniya da halittu za su sani na farko da na ƙarshe da ilimin da annabi musan ya sani da ilimin da shi din ya sani wanda ya san teku Khidir ya buga ma annabi Musa misali ya ce to bai wuce kwatan-kwatan abin da wannan tsuntsun ya tsafura a teku yanzu tsuntsu dan ya tsaku ruwa a teku mai rage mata to shi yasa ko ga ayoyin baya mun kawo Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya kiwaye kowane irin abu da sani daga nan zaka gane cewa ilimin Allah ya cika ya tumbata ta diyar da baka tunani Kala sai yace annabi Musa alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabra ban fada maka ba za ka yi hakuri tare da ni ba Kala sai yace la tu'akhidu bima nasitu kakka kama ni da abin da na manta wala tulhiqni min amri usra kakka kallafa tsanani akan al'amarina annabi Musa khidir ya karbi usulin shi fantalaka aka ta gaba da tafiya hatta idza laqiya gulaman faqatala suka haɗu da wasu yara suna wasa kawai ana zuwa khidir ya kalli wani yaro daga cikin shi ya shaƙi yara ya buga kansa da bango ko ya ce mai kome ga tari ya sari yaron, yaron ya mutu kuma gashi an sa masa an ce duk abin da aka kai ya tambaya qala sai yake cewa a qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin ya da ka kashe rai mai tsarki ba tare da kama komai ba can ya ce imra ya ce laƙad ji ta shi an nukura to yanzu kan gaskiya ba abin da ka zo da shi abu ne wanda yake abin ki ya sake tuna mai ya ce ƙala alam a in naka shi yasa can bai ce in naka ba a nan ya ce ƙala alam a in naka lantasta tastati a ma'iya sabara asira na ce ma ba za ka yi haƙuri ba to a wannan lokacin ne yake cewa ƙala in sa'altuka an shay'in ba'ada, in na sake tambayar ka yanzu bayan wannan to fala sahibi sahibini qad balagta min ladunni uzur kakkar yanke ni a matsayin abokin tafiya ɗalibi kuma ka daga ka kai makwarar duk uzurin da za ka yi shikenan a suka ci gaba aka tashi ana tafiya hatta idan ya atiya ahla ta istata'a ama ahala. sai da suka zo wani gari sun shigo dare yayi suna jin yunwa suna da buƙatar abinci istata'a ma su biyun suka nema ahalaha mutanen garin an yi zayyufu ba su karɓi bakuncin su ke girmama su su ba su abincin da za su ci amma mutanen da yake ba su da kirki fa a bau sai suka ki kuma in kaji an ci a ba mugun ki, kuma gashi girmama baƙo. yana daga cikin abu mai kyau shi yasa annabi ya ce mana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira girma bakin shi shi yasa da ku ga Allah ya bada labari cewa nabbi'uhum an dayfi ibrahim ka ba su labari dangane da bakin annabi ibrahim shi yasa saboda karrama su suna zuwa annabi ibrahim ya ce aje a ga so sa a kawo musu saboda girmama amma Allah ya zargi mutanen annabi Lut da mala'ikun su da zo Allah ya ce wa za'abu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qabl kanu ya'maluna sayya suna jin labarin baki sun zo kawai sai suka zo da gaggawa Allah ya ce kafin lokacin suna aikata mummunan aiki shine namiji ne wa namiji qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi yace musu alaysa minkum rajulun rashid to cewa yi fattakullah ku ji tsoron Allah wala takhuduni fi dhayf kada ku kunyata ni akan waɗannan bakin da suka zo da haka Allah ya sake faɗa a wani wajen yace waja'a halil madinati yastabshirun sai ga mutanen gari sun zo suna ta bada labari cewa kai an fai wasu baki fa gidan annabi lutu kyawawa ba kale sai yace inna haula idhaifi wa innam na ne suka zo dan Allah ka kunyata ni ba baki ne suka zo ka kunyata ni yasa wani mawaƙi ke cewa a bar fushi da bako ba ɗan tafiya ne Allah biyo shi dan ya zauna a gari ba in ka rike shi gobe ya tashi idan ka fushi da shi gobe ya tashi sai wata rana ba shi kenan ba to suka nemi an yi fuhu ba su ba su abinci amma fa abu suka ki suna zaune ku waje da fi haji dara sai ga wata katanga yuridu an yankadda katangar ta yankura za ta faɗo fa aqama sai kidir ya tashi aikin tsayar da katangar da haka fa aqama khidir ne ya tsayar da katangar wasu malamai sun ce saboda mu'ujiza irin ta annabta lokacin da katangar ta yunkura za ta faɗi kawai dafa katangare ya kira sunan Allah katangar ta ba sa faɗuwa ta tsaya qala sai annabi Musa ya ce to laushi ita lantakasta alaiha ajra ai da kaga dama to wallahi da ma bai kamata mutanen da muka shigo ba su yi kaza ai da wallahi da wannan katanga bai kamata a sai da ita to shine sai ya ce masa qala hadha firaqu baini to yanzu fa lokaci yayi za mu rabu tsakanin da kai dan kai kace in ka sake tambaya in kore ka amma ka bi tawili ma lan tasbi alayhi sabara dan fassara maka abin da ka kasa yin hakuri a kan shi yace masa amma safinatu jirgin farko da kaga na fasa fa kana di masaki da ya'maluna fil filfahari. ta wasu talakawa ce tana aiki a cikin teku wa kana wara'ahum maliku can gaba inda muka damfara akwai wani arzalimin sarki ya akudu kulla safinatin gasba duk sabon jirgin da ya gani sai ya kwace fa'arattu an a'iba ni kuma sai ni nufin aibata jirgin wa amma amma safinatu fa kana bi masakin ya'maluna fil bahri fa'arattu an a'iba ne nufin aibata jirgin a lokacin bayan ya faffasa ta yace saboda can da zamu je a wani sarki azzalimi tun jirgin da ya gani sabuwa sai ya kwace ta kaga kwace jirgin fasa jirgin banna ne masalihu ne babba da karama suka haɗu kuma ba za a tsira ba sai an yi karama don a gudu daga babba fasa jirgin banna ne kwata jirgin banna amma gara a fasa jirgin da jirgin ya tsira da akwashi kamar ka fito a ce to ba a biyowa kaza da mota ma amma idan masu kwata mota suka ga an fashe gilashin ko na gaba ko na baya za su kare ka kaga sabon mota sai ka ɗauko kana ji kana kallo za ka rushe gilashin sau da gara kai hasarar gilashi ka zo kasa wani da kwace motar ga baki ya ce wa ammal gulam amma wannan yaron da ka gana kashe fa kana abuwahu mu'minin fa na an yi ka kuma tubyanan wa kufra yaro ne iyayensa suna son sa so matsananci da ya taso ya girma duk irin addinin da iyayen yaron ya koma in kafirci ya koma sai sun bi shi to Allah madaukakin sarki bai nufin kuma su bata ba yana so su mutu da imani sai aka turo khidir ya kashe yaron nan su su tsira shi yasa ita ce tawfik din mu na gobe fitina akan daya da kuma ya za a tsira daga gare ta yace masa wa ammal jidaru amma katanga da kake gani fa kana ligulamin fil fa kana ligulamin yace mai fil madina Da wasu ƙananan yara ce a cikin wannan garin wa kana abubuwa masu salihan babansa mutumin kirki lokacin da zai rasu ba wanda zai ɗauki amanar dukiyar ya ba kamar yadda kaga dai halin mu yanzu ya lalace kafin yanzu ka samu wanda za ka ɗauki amanar kuɗi ka bashi a wani lafiya wani koda ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗai sai ya ta amanar ka hmm? ba ka bari sai ya mana amanarka sai sa galibi yanzu in ka mutu kaga kana da ƴan uwa ƴaƴanka kowa yana kokarin su ya rike su to abinda ka bari suke hali ba ƴaƴan ba a lokacin da za su zo kowa ya baki baki ya nuna aiwa na ɗan amma in ka mutu za zama tara ba to shikenan sai yadda hali sai dai suna da dangin uwa ka ko mata su rike su ba haka bane abin da ke faruwa ke ba amana amana ta yi karanci shine wa amma jidaru fa kana lil gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu a karkashin katanga akwai kansul lahuma taskar dukiyar yara baban ya zo isa ka dukiyar ya aji ya roki Allah cewa Allah na tsara addinin ka sanda nake da dama Allah ba wanda zan ba ajiyar dukiyar na yaran za su so Allah yadda na tsara addinin ka sanda nake da dama Allah ka tsara mutunci na san da man da dama ya kawo duke ya rufe ya aji da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa fa arada rabbuka an yabluga ashuddahu shi kuma Allah yana nufin fasiya lazumta so sun girma sun samu dukiya yasa da katanga ta yunkura a ta akwai kuɗi da ta faɗa mutanen za su ga kuɗi a nagari a zo kuma a wawashe kuɗin dan ba ma wanda zai ba amana ya ce ga ƴaƴana ga dukiya ta ka kula mu cinyewa na yi to sai Allah ya turo a hijir sai aka ce ya tsayar da katanga wannan shine abin da ya faru to da zaman yi magana kayan masallaci ba ake zuwa sace hmm? ku daina yaudarar kanku ku daina bata ma kanku lokaci na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu shi. billahi lazi la ilaha illa huwa najeriya nan ba za ta gyara ba in mutane ba canza ba inna allaha la yughayyiru ma biqaumin ku canza gwamnatin ku gani ku canza duk wanda za ku canza na rantsi da Allah ba za ta canza ba sai mutanen sun canza kuma wannan maganar da nake faɗa a yanzu a wannan mawqifin duk wanda ya ce muku canza shugabannin nan zai sa a canza ku ce in ji ni karya yake ko dan wace mata ne Allah ne ya faɗa cewa zalika bi anna Allah lam yakum mugayyana ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba yadda za a yi Allah ya wa mutane ni'ima su canza suna kuna cikin ni'ima ya sa ku shiga bala'i sai ku ku canza ni'ima ta yaya za a yi mutane halinsu ya zama haka lalatattu maciya amana ƙarya ha'inci ya yawa cikin mutane kayan masallaci ba a kyale ba akwai fa masallacin da aka zuba sahu ɗaya biyu uku sahu shida ne da an zo sallar la'asar ne mutane ba yawa kafin a ga sallar la'asar wasu sun sake sahu uku an taɓa da shi akwai masallacin da wasu ka zo fankoki ne masu tsada aka sa da suka shigo za su sace suka rasa yadda za su yi ƙur'anan da ke cikin masallacin su suka zo suka kila suka hau suka kwanta bankan ta yaya za a yi kasan nan ta zauna lafiya kun zo kuna da kanku kuna bata ma kanku lokaci a yanzu 2015 din ba kun canza ba ba an canza ba to ku faɗa mun mai canza shi yasa na faɗa a farko na ce idan malamai za su karantar da mutane kowa ya dawo cikin hayyacin shi in fahimci ni ina da gudunmuwa cikin matsalar nan kai kana da ita wancan na da ita to shine zai sa a dawo a gyara kuma na rantse da Allah ku je ku zaɓi duk wanda za ku zaɓa wallahi tallahi ba yadda za a yi halin mutane irin wannan a ce yanzu masallacin nan fa su bi ba ana shigo a ɗauke jandareto a shigo ta silim yanzu su fika kafa nan fa ba damar a aji fa sai an zo an ɗauke kuma kuna yaudara kanku kuna jiran wai a kawai bari a canza shugabanni shikenan in an canza shikenan komai zai ba abin da zai canza wallahi in ba sa'a ba ma in kuka canza wa'annan saka tafi sai ka ci gara wa'annan da wanda za su kuma haka za a yi yanzu guraren da da dama aka canza shugabannin da wa'ancan suka tafi a wasu wurare da dama ba mutane sun kwammace gana da dan ba da wanda ke kan to wa'annan ma ku canza ku gani in suka tafi sai ka ce to garcia da an sani ma na dan aka bari saboda mutane ba su canja daga halin su mara kyau ba wallahi hikiman Allah ba za ta iya karɓa ba a wannan zamanin a yadda halinmu yake haka mu samu shugabannin irin abubakar da umar ballantana kuma irin a ina bai taɓa yi ba wannan maganar da nake faɗa muku gaskiya ne ka je ka zaɓa duk wanda za ka zaɓa ku je ku yi ta canza in ba ku canza halin ku ba na rantsi da Allah ba abin da zai canza kuma ka je ka rubuta ka aje wannan Allah ta'ala ya shirye da ku masallaci ba yanzu wanda ya zo ya sace kayan masallaci ka faɗa mu nan da ka ɗauko shi ƙasashe shi ne chairman na local government ko shi ne ka tura shi zai wakilce ka shi ne ɗan majalisa ƙasar ma inda hali ya sace ta ba sace ta zai duka ba wanda zai zo masallaci ya sata to shi yasa wayanda suke shigowa su sata a masallacin nan muna roƙon masa Allah in za su shiru Allah ya sa su bari in ko ba za su shiri ba to muna roƙon Allah ta'ala ya ajiye aya a kansu don su zama wa'azi ga wasu Allah ya wulaƙanta su Allah maɗaukakin sarki ya nuna ƙarfin ƙudurar a wannan wannan ne addu'ar da zamu musu Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu to yanzu mun ji abin da ya faru matsalar ilimi an samu jarrabawa annabi Musa an mai tambaya wa ya fi kowa ilimi ya ce babu wannan abin ya ga aka ce masa ita wajen karatu wajen neman wani neman wani wajen karatu wajen wani to ba yadda za ka yi kana ɗalibin ilimi ka kubuta daga fitinar ilimi sai ka lidinci abu biyu zuwa uku abu na farko shine ikhlasun niyyati lillahi jalla wa ala tsarkake niyya wajen neman karatun sanda za ka neme shi da kuma ƙoƙarin aiki da abin da ka karanta don Allah kullum ina faɗa yana cewa gaɓoɓi ne guda uku masu wahala neman karatu yana da wuya aiki da karatu ya fi neman karatun wahala sannan yin aiki da karatu don Allah ya fi aiki da karatun wahala to wannan shine gaba ta farko shi yasa za mu ga al-imam abu dawud ya buɗe cikin sunan abi dawud babu fi talabil ilmi li ghayrillahi ta'ala babun da ke magana akan wanda ilimin ilmi ba dan Allah ba hadisi daga abu huraira annabi yake cewa man ta'allama ilman mimma yuktaza bihi wajhullahi azza wa jalla duk wanda ya nemi ilimin da ya kamata a nemi ganin fuskar Allah gobe alkiyama da shi la ya ta'addamu illa li yusiba ardan min ad-dunya ba kuma yasa ya nemi ilimin ba sai dan ya samu wata kadara ta duniya annabi yace lam yajid arfal jannati yau, al wallahi lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah ba zai ji kanshin aljanna ba gobe alkiyama haka annabi ya faɗa shi yasa makhul yake cewa daga makhul annabi yake cewa man talaba ilma duk wanda ya nemi ilimi li yumari bi sufaha dan ya jayayya da mutane duk inda ya zauna sai ya gardama dan ya nuna mutane yayi karatu wali yubadi bihi ulama dan ya shiga tawagar malamai yana alfahari in ana lissafin malamai a ce a yana daga cikin malaman wannan zamani ya yasrifa bihi wuduhan nasu ilai ko dan ya karkato da fuskar mutane zuwa gare shi annabi yace fa huwa fi nar jahannam to yanzu kuka lura an samu matsala jarrabawa ta ilimi ta bangare biyu wasu sun samu ilimi da sunan addini ilimin ya ja suka karkace ba haka ne, haka ne sannan wasu abinda suka samu na ilimi a zamanance ya kai su mataki na ƙarya cewa ba su ma yadda akwai Allah ba akwai su A tatawwu ci gaba da aka samu na zamani wasu suna ganin ai cewa ma bai mayuwa ma a ce akwai Allah subhanahu ta'ala. kaga maimakon ilimi ya amfana ya cutar shi yasa duk wanda ya karanta sanje in ka gabe musulunta ma? to wannan shine mutum mara rabo na karshe a layar domin ilimi ne da ke nuna maka in dai za ka sadura ko kai ba musulmi ba ne dole sai ka yadda akwai Allah kuma ka rinsa na girman Allah amma ko wa'anda in sun yi karatu ga sana ana kafa fama da su a jami'o'i wasu ma musulmi ya tsaya gaban ka ya zaki Allah ya zaki annabawan Allah ko a dokar jami'a ba abin da zaka yi kana ɗalibi a gaban ka ya zaki annabi ya zaki Allah ya zaki kowa da sunan malamin jami'a ne yana da yanci yana da horiya kuma ɗalibi kai magana ya kayar da kai a jaraba ko ba wanda zai magana ga sunan a jami'a duk ɗalibin da ke jami'o'in ma nan ƙasa ya san akwai irin waɗannan mutane wanda ba su yarda da Allah ba kuma ga su sun yi karatu Eh? socialism ko Socialism. sociology ko sun zo sun yi karatu amma haka za su tsaya kuma suna ta kokarin sai sun yada wannan afkarin cikin ɗalibai kaga gashi sun yi karatu sun samu jarraba ta fitina ta ilimi da yan philosophy mutum gashi ya tara karatu amma kuma karatun ya kai shi ga wani mataki da zai tsaya gaban ka ce maka ba ma Allah mai da shi ba an samu jarrabawa ta iri kamar yadda wasu da sunan karatu wani kuma zai zo tsaya gaban kai sai shi kuma Allah ne ki da aka sun wancan dukkan shi nan muna kallon jarrabawa ta ilimi saboda haka kar ku dauka cewa duk wanda ya karatu ne ya sha ba duk wanda ya karatu bane ya sha ana yin karatu kuma a samu jarrabawa a karatu a samu fitina a karatu shi yasa annabi da ya tashi cewa man yuridullahu bihi khairan idan Allah yana nufin kada alheri ne sai ya fahimtar da kai addini akwai bambanci tsakanin fahimtar addini da karatun addini ba duk wanda ya karatun addini bane kuma ya fahimta addini akwai wanda sun yi karatu kuma ba su gane addini ba ba su gane ba an samu fitina ta ilimi to wannan shine bangare na farko to bangare na biyu idan mutum yana so ya tsira daga fitina ta ilimi to dole sai ya koyi ilimi da tawadu ƙanƙan da kai da nisantar girman kai da nuna kai ba kowa ba kuma asalin kaɗin kai ɗin ba kowa ba ba kowa ba ne don mutum ya nemi ilimi don Allah da ƙoƙarin aiki da abin da ya karanta don Allah sannan ya nisanci girman kai to da haka ne mutum yake kubuta daga fitinar ilimi kun ga an kuka lura da annabi Musa akwai tawadu a ciki domin matsayin da yake kai yana ana cewa waye kai ka ilimi yace babu Allah yace akwai wani ai ba koma gefe yana mai hasada ba tambaya yayi ya zai hadu da shi to su kuma wai sun da matsalar su ba dama idan ka fara karatu ko da shekaru baya wan Allah ya maka fata sai zo shi ai waye wani yaushe ya taso eh ai falalla ba hannunka take ba kul innal fadli bi yadillahi yutihi man yasha falalan a hannun Allah take yana bayar da ita ga wanda ya ga dama kamar yadda Allah ya aiko annabawa masu yawan gaske amma ya zaɓo annabi shine na ƙarshen kuma ya ci ya fi kowa falala kun bayan da ka iya muhammadin al'ahada maƙalan hujjatun mubinin huda lissaliki na mahajjatun wa asdaqu man yamshi ala al-ardi lahajatan duk wani mutum da ka sani kuma a doron ƙasa ya taka ta annabi ya fi gaskiya wajen magana bihi kutima sirkun nabiyina bahajatan zirin annabawan ma bai yi kyau ba sai da aka cika da shi lahul qurbu min dunil wara wa lahul shi kadai yake da wani kusanci a wajen Allah da kuma wani irin so na musamman a wajen Allah subhanahu wata'ala to tawadu kankan da shi yasa zamu ga al-Imam Abu Ishaq al-Irbidi wanda ya rasu hijira 460 a cikin manzuma, sa ta iya ta futtu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhutu jismaka as-sa'atu mahata yaji inda yake ma wani Abubakar nasiha baba kai ba fa yace Ababakar da autuka law ajabta ila ila ma fi hazzuka in aqalta yace Abubakar ina kiranka in kana da ainihin wato hankali zuwa ga abin da zaka samu babban rabo mai sai ce ila ilmin takunu bihi imamu muta'an inna haita wa in amarka zuwa ga ilimin da ka zama shugaba wanda da shi ne zaka ci ayi ayi da shi ne a bari a bari sai ce wa yajlu ma bi ainika min gishaha wa yahdika as-sabila idza dalalta duk abinda ke tare da kai a ido na yana ilimi ne ke yayi maka shi sannan shi yake shiryar da kai hanya idan ka ɓata. sai yake wa tahmilu minhu fi ka tada wa yaksuka al-jamal idza tarakta sai yace yanaluka nafhu ma dumta hayyan wa yabqa zukhruhu laka in zahabta sai yace huwa al-adbu shi ilimi shine takobi ga yawa jini ka dau al-muhannadu laysa yanbu hindu wanda bai dakushewa yace tusibu bihi maqatila man darabta da shi zaka doki mutum dukan da ba zai iya tashi ba sannan ya ce wa kanzu taska ce wacce la ta kafa alaihi rizqan khafiful hamli yutadu haisu kunta ilimi idan kana dauke da ita taska ce da baka jin tsoron barawo kada ya doka ka ga yanzu yadda kake jin haushi na abin da na sani ba kai ta zo ka sace karatun ba ba yadda kai a ko ba kai saba ba ba wata sarauta na hawa da talaka ce ka sauke sai sa ibnu tamiya da aka sashi a kurku yace in kun daure in ya kalwa in samu lokacin nazari da karatu da bincike shi galibin littattafan da ibnu taymiya ya rubuta duk abin da kake jin yana fadan, akwai hadisi a bukhari muslim tirmizi da wai wallahi ba laburari ba da kai yake faɗa su ba wai yanzu laburari ba ne kai ka tara nan littattafai in ka zo sai ka tsasa sani ka taddaka ka ɗauko wannan ina yana kurkuku ba littafi shi yasa wani lokaci yake samun muhammi ya ce littafi hadisi yana bukhari ba bukhari yana muslim daga baya malamai sun sun masa taqibi to hadisin da Ibn Taymiyyah ce yana Bukhari akwai shi amma ba a Bukhari yake ba yana Muslim da kan shi yasa yana kurkuku Ibn al-Qayyim ba laifi ba je zauna shekara bakwai shi ba laifi ba dan ya karatu a wajen malam kai kuma yanzu aka daure malamin ka to sai dai ya mutu kuma daga ci alaka ta mala a sha wanda ya faru kenan to Allah ya kiyaye gaba shikenan eh <laughs> to shi yasa yake faɗa wa kanzul la takhafu alayhi lisan khafiful haml yujibu haythu kunta sannan yazidu bi kasratil infaqi min wa yanqusu bi kafan shadatta idan kana karantar da shi Allah ya sa masa albarka ya ta karuwa da kai karatu ka raba littafin baka karantar da ko Allah ya zare mai albarka shikenan wata ranka da ko littafin zaka yi nazari ka ga yana baka tsoro ba shikenan ba zaka ilimi yake saboda haka dukkan kowane abu da wani yake da shi zaka ga shi yake tsare shi amma karatu sai da shi ya tsare ka ba kai ka tsare shi ba to daga ƙarshe mai nake so in ci ya ji har inda yake cewa in uti fi hito da ba'in wa qalan nasu innaka qad sabaqta idan Allah subhanahu wata'ala zai baka cikin gaba da ilimi ba ka samu da yawa ba mutane a gari kowa yana yabanka yana cewa ai yanzu a gidan karatu da wuya ka samu kamar ruwa ne sai ce to fala ta aman su'alallahi anhu bi tawbiqin alimta fa hal amilta kada ka amince akwai ran da Allah zai tambaye ka cewa abin da ka karanta ka aiki da shi sai ya ce fara'asul ilmi taqwallahi haqqan wa laysa bi an yuqala laqad ra'asta yace kololuwar karatu dan ya koyar da kai tsoron Allah ne ba wai manufar ba a ce kai karatu ka zama kai ne shugaban kaza da shugaban kaza da shugaban kaza sai ya ce wa za fi sau bi da insanu la an tura so bal isa ta kadla bisa ka yi kokari a ga ka sanya tufafi na mutunci da karamci idan kana ɗauke da riga ta irin ba tufafi da rashin mutunci da rashin sanin kima ba sai ya ce idza ma lam yufirkal ilmu khairan fa khairun minhu allau jahilta idan ilimi bai amfanar da kai alheri ba to wallahi da ma kaka san shi da haka ka sauki sai ya ce wa in alqaka fa amuka fi mahawin falaita ka sun balaita kama fahimta idan ka samu wata fahimta ta addini wacce ita ta jefa ka cikin wani rami kuma wallahi da ma baka fahimta ba da ya kuma kaso to wannan da wannan ake tsira Allah madaukakin sarki ya samu duniya da lahira da haka ina ganin wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik insha Allah gobe za mu yi na hudu ranar lahadi sai mu na biyar a masallacin matasa Eh, a masallacin sabon gida ne masjidu al-imami ahmad bin hanbal layin suhadi abubakar mm-hmm. in mutum ya tsalla ko zai ga ya zana hango sabon gidan kuwa, wani farin gida ko gida ne sun kare yanzu eh? sun kare yanzu ko mm-hmm. da da kakare kwana ana hango farin gida amma yanzu mutane ƙarewa suke ko kuwa sun kare yanzu ba a gani to saboda haka a can za mu tattauna gobe akan fitnatul aula fitinar yaya ita ma tana da sannan ya za ka yi ka ta ka tsira daga gare ta Allah madaukakin sarki ya sa mu tsira tun muna ƴaƴan wasu yanzu mu mun zama iyayen wasu ko kuwa wa alaikum assalam daga cikin gurbin namu na duniya kan wasa akwai wata tambaya da aka turo ga wannan ta wurin wannan katanga hmm. bayan Allah wannan da ya kare da ya kare ma'anin wato a to wai wata baiwa Allah tana cewa ta ji wasu malamai ko wani malami yana bayanin cewa ai wannan addu'a wato ba ma ba musu bane da wanda ya haife su a wani kaka ne ma na bakwai to wannan ya saba mazahirin littafin Allah shi dai Allah ya ce wa kana abuhuma kaga hanyar sanin gaibi kuma guda biyu ce kawai ko Allah ya faɗe ta ko annabi ya faɗe ta shikenan saboda haka mun tsaya kan zahirin abin da littafin Allah ya nuna in tafsiri ne annabi ya fassara hakan aka kawo sai mu karba dan shi ke bayanin Qur'ani amma magana sai ta wani to fahimta ce ya faɗa mu muna da sabanin tashi can ya rike kayan shi ko kuwa to alhaji ibrahim ku to akwai wani dan uwa daga nijar alhaji ibrahim gaya al'amura sun taso yana buƙatar addu'a yana kuma kira ga ‘yan uwa musulmi a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya san tarin kiran bukatunsa Allah ka biya masa Allah ka biya mana na biyu muna da mu'assasa mai suna as-sahabatu al-kiram sahabban annabi masu karamci sunanta kenan wannan mu'assasa mun wato buɗe ta ne saboda tunane-tunane da suka taso asali ma mutanen da suke rayuwa a ƙasashen waje ba najeriya ba su ne suka ƙarfafe mu wajen samar da wannan tsari mutane da dama idan suka ji yadda yin muke tafiye-tafiye da yadda ake abubuwa na addini suna mamaki a ina ake samun kudaden da ake yin wannan aiki to wasu suna so su taimaka to amma kuma a lokacin bamu da wani tsari takamaimai wanda za su taimaka din to kullum ina faɗa ina cewa masu kuɗi dole a yi musu usuri saboda abin da yasa nake cewa a yi musu usuri gwargwadon experience ɗin da nake da shi akwai waɗanda nake ganin da yawa da Allah ya ba su hali wallahi ba ba sa so su taimaka ba ne hanyar taimakon ce ba su yadda da ita ba saboda wani zai zo ya ce a tara kuɗi miliyan goma za a aikin addini daga ba idan ka biyu ba za a iya nuna maka naira miliyan ɗaya da aka yi aikin addini kuɗin ya zama kullum an alai a fara ba ka ake ba sai zargi ya shiga tsakanin wanda ke bayarwa da wanda ke karɓa haka ake yanzu mota ce muke gyara kwanan nan ba mu gama ba akwai bayan Allah da na bubbuga masu waya da motar nan muna tunanin za ta ci dubu ɗari da yan za ta gyaru yanzu ta dan faru wajen kusan naira dubu ɗari kuma har yanzu ba a gama ba yanzu an gama dole mu rubuta breakdown ɗin yadda aka kashe kuɗin mu tura wa mutane cewa sun ba da gudunmawa ga yadda aka yi kuma da kuɗaɗensu kaga wannan shi ne sa mutum ya gamsu gobe in an nemi abu a yi kuma ni na da wannan ka'ida yanzu in kuɗi nake nema zan kashe bukata ta ce ta taso to akwai mutanen da nake kira in zara ido kuma sai an bani ko kuwa eh. daga ciki akwai shi dan uwa alhaji sanari dan da kawai shiga yanayi amma duk sanda bukatar kuɗi ta taso mai shi yana daga cikin wanda suka zama dole na ba yadda ne bugu mai zan yi china bukatar kuɗi an fahimta ne to saboda haka ba daidai bane ka ce wa mutane kana buƙatar kuɗi za a aikin addini Allah ya kiyaye mutanen su biyo baya kuma su samu abinda aka ce za a yi ba a yi ba kaga akwai taba mutunci gaskiya to an samu wannan tsakani da Allah a janibin mutane da dama da sunan addini a tara kuɗi a ce za a yi abu kuma daga ƙarshe kaga ba a yi abubuwan ba to akwai abubuwa muhimmai akwai accounting ne a nan in kana da shi ka ba rubutun da karatun zai fita sai mu abin nan akwai abubuwa muhimmai da muka tasa a gaba na farko in kun lura cewa ƙalubalen da muke da shi a ƙauyuka wajen da ya fi ƙalubalen da muke da shi cikin garuruwa sannan kuma galibinmu ba mu cika waiwaye ƙauyukan ba shi yasa yanzu galibin masu miyagun aƙidu musamman aƙida ta shi a wajen zagin sahabban annabi sun rakkaza a ƙauyuka yayin da mu muka dawo cikin gari ake kai rigima da rigingimu to daga ciki tsarin mu akwai wannan kusan nan gaba muna so kowace jiha sai mun samar da wani darasi wanda muke ɗaukar nauyinsa inda ba za mu iya shiga ba ana sakawa a rediyo domin yanzu mutanen ƙauye kaso ɗari nasu tamanin da wani abu suna da alaƙa da sauraron rediyo amma mutanen cikin birni ne ba ruwansa da rediyo saboda ga waya ko ga intanet ɗin nan ba kowa yake da lokacin sauraron rediyo ba to amma su suna saurara to da haka akwai shiga ƙauyuka ɗaya kenan sannan na biyu akwai ɗaukar karatuttuka a guraren da yake akwai yanayi na tsaro wanda ba za a iya zuwa a shiga yanayin ba ana sa karatu saƙon yana kai wa mutanen ƙauye don rage ɓanna wannan tsarin muna da shi sannan a ƙarƙashin wannan akwai abin da ya shafi kula da waɗanda suka musulunta sannan akwai waɗannan kayayyaki yanzu wannan yana buƙatar waya dukkan wanda ya san aiki da ake da waya wajen yaɗa karatuttuka ta whatsapp to an san cewa in ba wayan gaske aka samu wayan tana saurin mutuwa wannan yana buƙatar waya galibi za ka samu nan mutanen gasarin su duka hudun nan har da wancan dukkan aikin da suke yi wallahi da wayoyinsu ba aikin kansu suke ba aikin addini suke kaga yana buƙatar dole sai an samar da tsarin da zai kula da wannan sannan yanzu wannan kyamarar da kake gani an kafa ana ɗaukar karatu da ita wannan da kake gani ɗan ƙarama haka kuɗinta ya fi naira dubu ɗari hudu kaga in ba hanyar da ake samun kuɗi ta yana za a yi zuwa shi yamurin kaje ka ce mai kai halin sunna ne na ruwan shi da wani sunna ka shi bai san wata sunna ba kai kuɗi ya sani ita ce kai kasanta shi ba wata sunna da ya sani wanda ya wuce kuɗi to wannan ƙalubalen muna da shi gaskiya to sannan kuma idan aka yi la'akari da abin da ya shafi wato miyagun aƙidu na shi'a ba kowane ahalin sunna bane daga cikinmu ya ɗauki aƙidar shi'a ta zama a can da shi kamar yadda duk ɗan shi'a ya ɗauki aƙidar sunna a can da shi an gane abin da nake nufi kowane ɗan shi'a da ɗan ƙaramin cikinsu da babban cikinsu bai da target a duniya sai ya gaya ra'ayi shi sunna ce ƙasa amma ba kowane ahalin sunna bane yake wannan hammushi shi moshi wanda suka kula da wannan janibin yan kaɗan ne to shi yasa in kana so kuma kai fito na fito da su a babin ilimi ba za ka iya ba dole sai ka mallaki littattafan shiya sannan littattafan su suna da tsada inda kwanan nan littafi ne kwaya uku muka siya kwaya uku ne kawai littattafan amma sun kusan kai dubu ɗari wasu bayan Allah suka siya mana littattafan yanzu akwai littafi kwaya ɗaya da muke so mu siya littafi ne kwaya ɗaya kuɗin shi ya kai dubu ɗari da yanka littafi ne ƙwada to sannan irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa to sai maka yi la'akari da akwai mutane da dama da suke wa da a wannan fatan alheri akan abin da ake mun je mun yi lista da corporate affairs mun cika dukkan ka'idodin da ya kamata mu cika a gwamnatance don mu ba 'yan rigima bane ba 'yan tashin hankali ba ne. Yau, muna so mu kawo ƙasar nan alheri da zaman lafiya ko da mu ba 'yan rigima da gwamnati bane ba 'yan rikici da ita bane mu mutane ne masu san a zauna lafiya a ƙasar dan addini muke karanta in ba a zauna lafiya ba yadda za addini ba zai yiwa to saboda haka muka samar da tsari a ƙarƙashin wannan abin da muke da buƙata lissafin da muka yi misali idan za mu samu mutum dubu biyu za su iya ba mu naira dubu ɗaya a duk wata ina masana kuɗi suke naira dubu biyu naira dubu ɗaya ɗaya so dubu biyu a kowane wata nawa kenan miliyan biyu to kaga in za mu samu wannan wanda na san mutanen da ke bibiyar da'awar suna mata fa ninkin su ya ninninka haka kaga zaka iya ba da naira dubu ɗaya a duk wata kai ba tare da ka takura ba sannan mu kuma za mu yi aikin addini ba tare da mun kaskanta mun wulakanta ba domin in babu irin wannan hanyar ita ce take tilastawa ga ba yadda za ka yi idan kana malamin addini waɗannan mutanen 'yan siyasan dole sai ka yi alaƙa da su sau da al'ummar da ya kamata ta baka gudunmuwa don addini ya tsaye kowa ya riƙewa kuɗin shi ba gudunmuwa domin kuma muna tunanin ne ya za a yi mu tsira da mutuncin mu ta hanyar aikin wannan addini shi ma dan siyasan in musulmi ne ko ma waye shi ma ya shigo cikin masu taimaka amma asali ba da shi muka dogara ba da wa'annan kudaden da al'ummar musulmi za su dinga bayarwa da shi za a dogara wajen yin aikace aikace wannan na addini to wannan dai sa ka karantar da addini ka tsira da mutuncinka sannan a ƙarƙashin wannan akwai guraren da za mu ji karantarwa za ka ga in ka ce wa mutanen wajen sai ka ɗora musu ɗawainiyarka su ɗauki nauyinka zuwa da dawa to har duniya ta tashi alherin da kuke ɗauke da shi na karantar da sunan annabi an haramta musu dan mutanen wajen masu kansu suna buƙatar a taimake su ne ba wai su maka ɗawainiya ba ma to a ƙarƙashin wannan tsarin ne irin wayannan wuraren alaƙar mu da mutane in mun je wajen kowane irin karatu za mu yi ko kwana nawa ne babu ruwansa da ɗawainiyar mu wajen zuwan mu da dawon mu kawai alaƙar mu da su su ba mu abincin da mu ci in mun zo gari da kuma inda mu kwanta kawai amma ya za mu ji ya mu da wannan ba ma dora mutane nauyi to wannan shi yasa muke ci gaba da bayani akan ita wannan mu'assasa din abinda mutane suke sawa na katin waya sai su ji tsoron Allah sai su rage sai a dinga sakawa a cikin wannan asusu an fahimta ai in dai kana kishin abinda muke ka yadda addini muke kuma yanzu kana da yana da mutunci ba za ka so ka da an ci irin rigingimin da wasu ke faɗa ba na yin siyasa an shiga tarkonsa mutunci na ya zube to ba wata gudunmuwa da za ka ba mu sama da wannan in dai kai musulmi ne ahalin sunnan kirki wannan shi ne. saboda haka akwai account number mai suna a sahabatu kiram a 00 guda biyu sai biyu bakwai uku uku sai biyu tara ɗaya takwas wato sufuli sufuli biyu bakwai uku uku eh a hankali ko to sufuli sufuli wato zero zero kenan sai biyu bakwai sai uku uku sai biyu tara sai ɗaya takwas wannan shi ne banki stambik stanbic ibtc ne bankin 0027332918 ah, to wannan shi ne idan ana buƙatar ƙarin bayani kuma sai a kira wannan number 08023 haka ne wato sufuli takwas sufuli biyu uku takwas a biyu uku biyu takwas takwas sufuli sai shida tara a baya mutane ba su sani ba ba sa sani don ban shafe ka ba da malar sani na nan zai ba da shida an sha gayyatar mu mu je wani gari karatu wallahi sai mun gama karatu sai kaga kuɗin da za mu zuba mai mu dawo babu in na riga na kira shi in ne sa'a na same shi kenan shi zai aika mana da kuɗin da zamu zuba mai garin da muka je mana amma ba kowa zai sani ba kun je kun karatu an gama mutane an tashi ba kudi mutane ba su da fiƙi ana ta akala musallan Allah ya saka da fiƙi amma ya za ku ku dawo to wannan kuma kai ka san yadda za ka yi wani ka gama masa karatu ba shi kenan Allah ya sa mu dace to me ta ce to wannan kuma tana tambaya ne akan abin da ya shafi wa abubuwan da samari da 'yan mata suka yanzu kwanan nan ba na ga wata ba ta je wajen rawa ta saka kanta ƙasa ta karya wuya eh? to wannan laifin iyaye ne sai gobe za mu magana akan wannan katina eh Allah madaukakin sarki zai tambaye ku amana ne akan yayanku in kaga irin fasadin da ake da sunan wane ne daidai din nan ai ba a nan ne ba wani lokaci idan yarinya ta saki jiki tana rawa wani ya dana waya yana dauka tana gama kaga ya daura akan youtube shikenan ya kashe rayuwarta dan din mai mutunci ya zo ya ganta tana rawa an je an saka akan youtube rawa ta wani mutunci wa zai zo ya neme ka eh to da ka sai an yi hankali Allah ta'ala ya samu dace ka rike mana wannan tambayar gobe za mu nana ta ta mu buɗa in eh? insha Allah saboda haka subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh